Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum ni ne Sarfila Hashin Gumel tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin mana hantsi. A yau ranar Litinin 13 ga watan Yuni na shekarar 2022. cikin shirin za a ji irin mawuyacin halin da matafiya ta jiragen sama ke fuskanta a Najeriya. yayin da suke guje wa rashin tsaro da ya addabi hanyoyin tafiya a ƙasa. Sai kuma shirin zauren matasa wanda Nasiru Adamu ya Hika ya shirya kuma zai gabatar. Daga nan za mu kawo muku sharhin jaridun Najeriya. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Sojojin Rasha sun yi ruwan bama-bamai a wata masana'antar sinadarai da ke mafakar ɗaruruwan sojoji da fararen hula a birnin sibirodenex da ke gabashin ƙasar Ukraine jiya Lahadi. Amma gwamnan yankin Luhansk ya ce masana'antar tana ci gaba da kasancewa a ƙarƙashin ikon Ukraine. Gwamna Sherhi Haide ya bayyana lamarin da cewa ƙarya ce. 'Yan awaran masu goyon bayan Rasha suka yi cewa sojojin Ukraine uku zuwa ɗari hudu. sun makale a masana'antar azod tare da fararen hula da dama. Haidai ya ce an yi barin wuta ne kawai a yankin masana'antar. Ana ci gaba da gwabza fada a bayan birnin akan titina da ke kusa da masana'antar kai tsaye. Ya ce wata babbar gobara ta tashi a masana'antar a ranar Asabar da ta gabata a lokacin da Rasha ta kai hari. Rasha ta yi kirarin cewa tana ta karɓa ikon kashi 97 cikin ɗari na lardin Luhansk amma kwace birnin next mai masana'antu mai yawan jama'a dubu ɗari ya kasance mai matukar muhimmanci ga babban burin Moscow na sarrafa yankin gabashin Donbass wanda ya kunshi Lardun Luhansk da Donetsk. Wata kungiyar masu ra'ayin siyasa ta 'yan majalisar dattawan Amurka ashirin ta faɗa jiya Lahadi cewa sun cimma matsaya kan tsauraran dokokin mallakar bindiga a Amurka da ƙarfafa tsaron makarantu da kuma bada da ƙarin kuɗaɗen kula da lafiyar kwakwalwa biyo bayan harbe-harbe kan mai uwa da wabi guda uku da ya firgita amurkawa muna da yarjejeniya wacce za ta ceci rayuka sanata chris murphy na jam'iyyar democrat daga jihar connecticut ya faɗa game da yarjejeniyar da 'yan democrat goma da kuma 'yan republican goma suka cimma idan majalisar ta amince zai zama yarjejeniya ta farko a cikin shekaru talatin don kokarin shawo kan harbe-harben bindiga a amurka ina tsammanin za su yi mamakin girman aikin da muka yi in ji Murphy duk da cewa yarjejeniyar ba ta hada da kamar yadda shugaba Joe Biden ya kira ba, hana sayar da manyan makamai da masu kashe mutane suke zaɓa na yin amfani da su. A yayin da a ranar 12 ga watan Yuni ake shagulgulan tunawa da ranar yaƙi da bautar da yara, ƙungiyoyin kare haƙƙin yara a jamhuriyar Nijar sun bayyana damuwa a game da yadda ake ci gaba da aikata wannan haramtaccen ɗabi'a a wasu yankunan ƙasar. Saboda haka suka jaddada aniyar sake jan ɗamara don faɗakar da jama'a illolin da ke tattare da wannan al'amari kamar yadda shugaban gamayyar ƙungiyoyin esperance bashar mamman ya bayyana a hirarsa da sulamumin barma kama binciken wadda fao ta yi nan da 'yan shekaru biyu zuwa uku da suka wuce ya kwatanta cewa shi wannan aikin yara akwai shi a nan ƙasar nijar amma wurin da ya yi tsanani wajen noma ne aikin noman shinkawa an lura da ana amfani da yara sosai akwai kuma wasu aikace-aikacen gona inda ake sa yara har suna aiki da wannan taki na zamani ko ko abin kashe kwari akwai abubuwa da yawa wanda suke tabawa wanda dan ba su san su ba yana kawo masu eh, cikas ga rayuwa saboda yawanci akwai poison gare su jihar yamai da tilabiri da dusu abin ya yi kunci in ka diba kamar wajen jihar maradi an lura da akwai wannan matsala ta talla ta yara wanda tun kankana shekara uku shekara hudu har aza musu tire bisa kai an ce su je su saidu to wannan saide-saiden yana sa su gamu wani bi da manyan hanya wanda ba su da imani sai su sa su wata hanya wadda ba ita bace balle ma ƙananan 'yan mata eh, in ka diba wajen tawa ana samun eh, matsalar shaye-shaye da karuwanci wanda da dare ya yi kana ganin su da 'yan shekara tara shekara goma kana zaton su yara ne su kuma an gwada masa hanyar da ba ita bace sai ka ga wani lokaci wasu manyan ne suke laɓe suna amfani da wannan karuwanci na yara. in an jima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya kafin nan za mu leƙa najeriya inda yin bulaguro ta sama ya zama mafi ingancin sufuri duba da yadda rashin tsaro ya sa ake gujewa bin hanyoyin ƙasa to sai dai duk da haka matafiya ta jiragen sama a najeriya na fuskantar ƙalubalen jinkiri maras kima ko kuma soke tashin jirgi wakilin hassan mai na kaina ya duba mana wannan batu. They're taking young people like animals. Right? 1730. That's what they say. We are here and that's what is online. 315 to, to, to 1730. Now, the, this your company. That's the announcement made before. Eh? Before they make Medugri own. At be yes, it's one in the afternoon. You need to shoot court. Oh. You, you need to shoot court. I beg. This people like animals. Yin hasaniyar da ta barke kenan a zoron da matafiya ke jira kafin shiga jirgi a filin jirgin sama na ƙasa da ƙasa da kenan Abuja. biyo bayan dogon jira da matafiya suka yi na sama da sa'o'i biyar ba jirgi ba alamarsa. Wannan ma'aikatan jirgin ne ke bada da haƙuri bayan mun lula sama, haƙurin da kuma bisa ga dukkan alamu galibin fasinjojin ba su lamunta ba. I buy from Lagos to Maiduguri. They say they are old. I don't already buy you. They are safe today when I reach. wannan wani fasinja ne da ya ce ya sayi tikitin daga lagos zuwa maiduguri sai bayan da ya iso nan abuja aka ce ba jirgin zuwa maiduguri a wannan rana bayan kuma ya sayo tikiti tun daga birnin lagos ya nemi a maida mai da kuɗinsa hakan ya gagara yasa ya sayi wani sabon tikitin a wani kamfanin jirgin na daban. Wannan ma ɗaya daga cikin fasinjojin ne da na ga yana ta gunaguni kafin mu tashi. Abin da zan faɗa ba su kyauta mana ba, saboda akwai mutane da yawa da suke da abubuwan da ya kamata a ɗazin ba a tafi ba an ɓata mana wajen fiye da awa. Karfin karfe ɗaya ne ya kamata in tafi, yanzu ana magana karfe shida, kaga yi an ɓata mutane. Kafin dai mu bar birnin Abuja na keɓe ɗaya daga cikin jami'an kamfanin wannan jirgi inda na nemi sanin ko menene makasudin samun wannan jinkiri? Kasan cewa maybe hakan zai zama alkhairi jirgin Press Zimbabwe yana ƙasa tuntuni so dole aka canja jirgin. Wani aka bari ya zo yanzu sai da ya je jirgin ya dawo yanzu shi nan a ƙasa zo ka ga jirgin. Yana but there's no way zama mutum karya abin da ke kasa take bi saboda ba zai canju ba ne. Ga jirgin ka a ƙasa fasinja na sauka. as soon as sun gama sauka za a yi boarding oh initially ba shi aka shirya ba Shi ba ne. shi sa in jirgi ɗaya samu kawai already zai bata schedule ɗin duk zai affect him dole a shifting time The Kokarin da na yi don jin ta bakin hukumar kula da zirga-zirgar jiragen sama ta Najeriya bai nasara ba. Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. a gai da Hassan mai na kaina. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Hafiz ɗauke da kashi na biyu na labaran duniya. Komin yanki a gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo sun ce sojojin Rwanda da makaman artillery sun taimaka wa hare-haren kungiyar 'yan tawayen M23 jiya Lahadi inda suka zargi Rwanda da neman mamaye garin Bunagana da ke kan iyakar Congo. rikicin ya tilasta sama da mutane dubu ashirin da biyar tserewa daga yankin inda dabbai suka tsere zuwa makwabciyar ta uganda ji hukumar jin kai ta majalisar ɗinkin duniya ocha zarge-zargen na congo wani bangare ne na rikicin da ke ci gaba da taɓarɓarewa tsakanin ƙasashen makwabta wanda ya sake farfaɗo da tsohuwar gaba ruwan da ta musanta goyon bayan harin na m23 ofishin gwamnan kibu ta arewa ya ce dakarun congo sun yi nasarar dakile har-haren da kungiyar m23 suka kai da sanyin safiyar jiya lahadi da ke samun goyon bayan dakarun rwanda a kusa da bunagana da dai sauransu yan majalisa a kwamitin da ke binciken tarzoma ranar shida ga watan janairu a majalisar dokokin amurka capital a shekarar da ta gabata sun faɗa jiya lahadi cewa wasu karin shaidu za su bayyana a zaman sauraron bahasi da za a yi nan gaba na cewa tsohon shugaban ƙasar Donald Trump ya sha kaye a yunkurinsa na neman tazarci, amma duk da haka ya tayar da tarzoma ta hanyar shaidawa magoya bayansa cewa an yi masa magudi na wani wa'adinsa na shekaru hudu. Trump ya sani sarai ya faɗi zaɓe a cewar ɗan majalisa Jamie Raskin daga jihar Maryland a wani shirin State of the Union na gidan talabijin na CNN. Duk wani mutum mai cikakken hankali na buƙatar sanin cewa yana yaɗa babbar ƙarya ne ta hanyar da'awar kamar yadda yake yi har yau cewa ya lashe zaben watan Nuwamba shekarar 2020 akan Joe Biden na jam'iyyar Democrat wanda ya hau kan karagar mulki makonni biyu bayan harin da aka kai kan capital Raskin ya bayyana abin da Trump ya a matsayin karfafa gagarumin hari kan mu yayin da ɗan majalisa Adam Schiff daga jihar California a wata hira daban a shirin This Week na gidan talabijin ɗin ABC ya ce yayin da wannan ke faruwa bai yi wani abu da ya hana shi faruwa ba har sai bayan sa'o'i da farawa. Adadin makaman nukiliya a duniya na shirin karuwa nan da shekaru goma masu zuwa bayan shekaru talatin da biyar na raguwa, yayin da rikicin duniya ke ƙara kamari a yakin Rasha da Ukraine, kamar yadda masu bincike suka bayyana yau Litinin. Ƙasashe tara masu karfin nukiliya, Birtaniya, China, Faransa, India, Isra'ila, Koriya ta Arewa, Pakistan, Amurka da Rasha suna da makaman nukiliya na yaƙi 12,705 a farkon shekarar 2022 ko kuma 375 ƙasa da farkon shekarar 2021 bisa ga kiyasin cibiyar nazarin zaman lafiya ta duniya ta stockholm sipri adadin ya yi ƙasa daga sama da 70,000 a cikin alif tara 1986 yayin da amurka da rasha a hankali suka rage yawan makaman da aka kera a lokacin yakin cacar baka. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. To kafin muka yi ga shirinmu na gaba a shakata da wannan faifan. Ya raba namun ta kaka. ya raba namun ta kaka kai maza ku bare na mata kai maza ku bare na mata mata iyayen mun ne su Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya shafukan mu na yanar gizo ta voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. zauren matasa. Masu raro mu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke taba wanda ke cewa matasan tuwa kwarya da hanyoyin da za a magance kalubala da yada da yaki da jahilci, shan miyagun kwayoyi, bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. kamar a makon jiya zauren matasan dai na garin mai ne a jihar kebbi arewa maso yammacin najeriya inda matasa ke aikin noman damuna da na rani don samun kuɗin shiga zauren na tare da nasiru mai yama haddabi musa mai kwamfuta nura musa abdullahi muhammad da sa'idu ibrahim kamar dai ciyawar nan ta kai nawa. Wani lokaci mana iya amfani da irin kuɗaɗen da muka ɗaya na kiyaye mu ɗan sarrafa su mu a gonan wani wanda kila ba shi da bukata ga yin haka ɗin saboda mu ɗan ƙara ma gonan mu yawa kaga muna iya amfani da abubuwa lokaci lokaci wani muka iya aro ne wani kuma mukan iya dan doka haya ko da ke ban sani ko kana gana hausa eh sosai ina fahimta to kasan wani gona ana ansar misali kila mai gonan kila gonan ya mai yawa sai ta zai ba da rabi haya in ya ba rabi haya ka ga daga cikin mu wanda adda zarafi zai kara wani kuma sai ya rage saboda wani lokaci noma sai ga mutum na amfani da noma ne da misali kila ina iya noma buhu ɗari ko ɗari da hamsin ko ɗari biyu sai ka ji ci a'a to bana zai dan raba kila aiki ya mai yawa sai ya dan raga in kana da dan ajin hannun ka sai ka ansa a matsayin jinjina da dan wani lokaci kuma sai kamar mai rabin sa ban ka gama ɗebe amfanin gonanka wato idan gaba ɗaya ma na lura a tsakanin matasan Najeriya abin da yake damun su shine wasu sun gama makaranta suna neman aikin gwamnati ne ko ba lalle ne ana samun aikin gwamnati nan take ba sai ko wasu su raina sana'o'in da suke garuruwansu wanda hakan yake jawowa matsala sai ka ga matasan sun taho wasu birane su shiga wasu sana'o'i da watakila karshe ma su fada shaye-shaye da wasu miyagun ayyuka dasiru mai yama me za ka ci kan wannan gaskiya nan an so ne inda yake na aikai na za ka ga da sun kare makaranta amma kuma sai su ce ba za su je su nemi wani aikin da ya musamman masu digiri ko sai ce ai sai aiki na ofis ko wani abu ba su iya koyon sana'a wadda take kankanwa ta musamman ma koyon sana'a hannu musamman kamar gyaran gyaran lantarki wayarin da gyaran mashin ko mu da kuma eh, aikin kwamfuta na business center musamman ni kaina lokacin da na kare technical abubuwa sun kai yawa na matsalar aikin yi na samu wani shago nake koyo na aikin kwamfuta sama da shekara kusan bakwai to alhamdulillah kahin in je wata makaranta ko kuma kahin samu aikin gwamnati sai ina da experience na computer sai na samu business center na wuri na buɗa ina aiki wanda yake alhamdulillah yanzu sanadiyar wannan aikin na samu na experience na computer wallahi ni kenan sai in ce wanda yake da digiri ko shi zai ce mai ina iya gogaya da shi na gehen abin an asirin da Allah ya bani saboda mai digiri za ga ya ce wai ba zai iya nemi ko da apply ne na recruit sai ka ce icc sai service ma'ana wanda ke da arziki sai a ba shi za a iya ɗauki ka aiki da ka fara lane kawo lalin tun daga rutba ka ce wai kai dole sai an baka aiki bai wannan yake wurin ɗaukar aiki ma ba a son ma masu digiri akan an ɗauke su cewa suna da girman kai na cewa ba su yin aiki na ƙarami na wanda ke ƙarami ƙasa ga sun sai an ba su wani aiki akan musamman aikin ni a Open University an ɗauke ni wanda ke ba fulawar ruwa ana ba ni albashi wanda ke ƙasa ga minimum wage da aka tsara na musamman dubu talatin aka kai ni ina aiki kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan wanda yake an ɗauki wani iri na wanda yake kima yake cewa ba zai yi wannan aikin ba a tsayi a matsayin yana digiri amma ba zai wannan aikin ba na dubu talatin ɗin da aka ɗauke mu muna ba fulawa ba kullum sai na je na ba fulawa in dawo a matsayin na kuma staff ina aiki a ofin university daga baya aka ɗauke da aka yi min transfer a jigawa sai daga ni ga yanayin rayuwa yau da gobe da rayuwa ya sai na dawo gida ni zauna kuma bisa ga still har yanzu ina kasuwanci na na kwamfuta kuma aiki na da dawo a cikin ƙaramin kuma zai ta mai lokacin gama yana aiki a matsayin gehen kwamfuta ICT. To haka inda a ce farko na yi ji da cewa ban son wannan aiki. To haka wannan abun shi ma kai ne aiki na kaɗan kaɗan zai ƙara maka experience na zama da mutane da kuma haƙuri da kuma ka gore ma Allah bisa ga abin da ya baka bisa ga wannan can shi ma kai ne da samu wannan abin ba. To idan ana haka to za a samu eh, eh, aikin yi ga matasa. Zaurin matasa na VOA ake sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da matasa a yankin mai yama da ke jihar Kebbi arewacin Najeriya ko in ce arewa maso yammacin Najeriya. Muna tare da matasa ko da suka hada da Nasiru mai yama Haddabi Musa mai kwamfuta, Nura Musa, Abdullahi Muhammad da Sa'adu Ibrahim. Yanzu matasa zaure ya bude. dun mai magana kan wannan darasi na dogaro da kai da sana'ar gado zai gabatar da sunansa sai ya ci gaba da magana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu suna na haɗa mai kwamfuta mai yama. To na sake dawowa ne domin in ƙara neman wata gudunmuwa wadda yake ya dace a ce gwamnatin tarayyar Najeriya ko kuma mata jihohi ta ɗaukan mana wannan kwakwaran mataki. Gaskiya da yake da mana ɗan da ana samun nasihar taki wadda yake ko baka kwanta ga harkar gwamnati ta taimaka muku da taki ba za ku iya sayi taki. to amma yanzu da yake ana cikin tsadar rayuwa muna kira ga musamman mai girma gwamnan jihar kebbi da ya matakin da zai sa mataki wanda yake za a ɗan ba sai kan farashi mai sauƙi ko ba a ba da shi kyauta ba aka ce an rage farashi yadda mutane za su samu dama su saya to ina ga insha Allah abin zai taka muhimmiyar rawa wurin ganin har mai karamin karfi ya mallaki taki saboda yanzu ko takin gida an kace kai amfani da shi takin ya yi karamci gaskiya sosai ba kowa na ke da shi ba saboda haka ina neman wannan taimako wanda yake idan gwamnati ta taimaka to za a samu gaskiya mafita dangance da noma na rani da na damana gaskiya saboda haka ina kira ga wannan taimakon da nan nema kamata a yi a wannan koki da irin rahama domin a taimaka masu karamin ƙari su masu baya ga haka kuma zan yi kira ga matasa 'yan uwana kamata yi a ce kada mu yadda mu rinka rina sana'a sana'a tana da matukan muhimmanci gaskiya idan ka ce ba ka sana'a to gaskiya shi na za ka kama amfani da wasu matasa waɗanda suna shaye-shaye har sannu sannu tun ba kai sai su koya to idan wasu ka koya ma sannu sannu duk wani aiki da wanda suke yi wanda ba daidai ba suna iya jewa ka ciki don idan kai la'akari irin matsalolin tabarbarewar tsaro duk wanda ka ga an ce ya shiga cikin haraka ta rashin tsaro to yana da tabbacin insha Allahu za ka cimma biye da wasu abokani waɗanda ya taso da su mutanen kirki don idan kana mutumin kirki ba za a bata ma rayuwa su shiga wani yanayi ba bakin korafin da nake yi kenan matasa su tare tuni. Assalamu alaikum suna Nasiru Musa Mayama. Bisa da wannan abun ina ƙara jaddada mutanen Najeriya gaba ɗaya cewa mu a jihar kebbi mu muna cikin zogaman ko kuma jihar da muke samun nasara a kan musamman bangaren noma sanadiyar noma ce ta jihar kebbi da ke suna da shi world bank wanda ake na world bank aka da wani wani tallafi na mata wanda ake cewa Nigeria for Women Project wanda a kebbi an saki loka kanin gumi guda uku mai yama gaski da kuma argungu kuma mai yama ita ce a babba saboda bangaren noman gyaɗa din jihar babu inda ya kai wa mai maluka gaman neman gyada wanda ke idan kana neman man gyada fiyo na kwarai to ina tabbatar ma idan ka zo mai yamma za ka same shi duk da haka sai aka samu aka ba mu tallafi na bankin duniya ya zo ya tsaki mata masu tallafa kuli-kuli da kuma sauran kananan sana'o'i tallafi na naira dubu sittin kowace mace akasari inda aka fito suna an san lafo wanda ba shi aka cewa suna aka lafo na duk sati suna ba da wani abu to sai ga an jawo akuya an ba da akuya ko na ba an je an sa mace cikin sel an ruye sanadiyar wannan mashin to amma shigowar walban kan talafa mutanen jiha kebbi kuma karamin hukumomi guda uku mayama ko kuma mayama da da ingaski da argungu aka zo aka ba lafi na naira dubu sittin wanda su ma matan suna ba da contribution kowane sati na naira ɗari biyu kowane bikin na idan aka tura kuma a sati talatin da takwas ba su ma kai kuɗin naira dubu sittin da aka ba su ba wanda yake tallafi na wanda aka ba su an ga suna iyawa tare da kuma ƙara inganta su. Har ila yau a nan za mu dakatar da shirin makon gobe in Allah ya kai mu za mu ɗora. A madadin muryar Amurka ni na da Maili Kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. da Nasiru Adamu Hikaya. Yanzu kuma lokaci ne Babangida Jibrin zai kama da sharhin jaridun Najeriya. sharhin jaridar ne da jaridar premium times da ake bugawa ta yanar gizo daya daga cikin manyan labaran ta ta mai da hankali ne akan jawabin shugaban najeriya muhammadu buhari da wani bikin ranar demokradiyya na sha biyu ga watan yuni wanda aka yi ajiya shugaban muhammadu buhari wanda yake bikinsa na karshe a matsayin shugaban najeriya ya jaddada kudurinsa na ganin cewa an gudanar da zaɓe cikin kwanciyar hankali da lumana kuma bisa gaskiya tare da mika mulki ga duk wanda ya ci zaɓen a shekara mai zuwa sai kuma jaridar da na nation ita ma jaridar the nation daya daga cikin manyan labaranta da ke da alaka da jawabin na shugaban najeriya muhammadu buhari ta ruwaito yana cewa a duk safiyar allah yana kwana ne da tashi da takaici game da wayanda 'yan fashin daji ke kamawa tare da yin garkuwa da su da kuma wayanda ake kashewa shuwa buhari wanda ya furta hakan a jawabinsa ga 'yan najeriya domin bikin ranar sha biyu ga watan yuni domin tunawa da chief mq abiola wanda ya lashe wancan zaɓe ya ce wannan biki shine na ƙarshe zai gudanar a matsayinsa na shugaban kasa tare kuma da ba da tabbaci ga 'yan najeriya cewa zai tabbatar an gudanar da zaben bisa gaskiya tare kuma da mika mulki ga duk wanda ya ci zaɓe sabanin abin da ya faru a lokacin da chief nq abiola ake hasashen ya lashe wancan zaɓe na sha biyu ga watan yuni amma kuma aka soke zaben sai kuma jaridar da punch jaridar da punch ta mai da hankali ne don gane da tsaka mai wuya da 'yan takarar neman shugaban kasa na jam'iyyar apc chief bola ahmed tinubu za a ce ya shiga shi da jam'iyyar jam'iyyarsa ta apc wajen zaben wanda zai masa mataimakin shugaban kasa tsakanin musulmi dan arewacin najeriya ko kuma kirista daga yankin arewacin najeriya yan siyasa daga yankin arewacin najeriya da na ganin kamata ya yi bola ahmed tinubu ya dauki musulmi a matsayin mai mara masa baya na mataimakin shugaban kasa to sai dai kuma wasu masu sharki akan harkokin siyasa na ganin ya kamata dauki kirista ne domin mara baya inda ma har sunan gwamnan jihar plateau simon lalon da da sakataren gwamnatin najeriya boss mustapha ya fara fitowa shi kuwa alhaji atiku abakar dan takarar neman shugaban kasa na jam'iyyar pdp a rahoton da jaridar da punch da rawaito na cewa yanzu haka gwamnan jihar delta dr infayin kowa yana gaba-gaba wajen wanda ake ganin ya kamata ya kasance mataimakin shugaban kasa ga atiku abakar bayan shi akwai gwamnan jihar akwa ibom udom emmanuel da kuma gwamna wilson wike na jihar rivers to sai dai har yanzu manyan jam'iyyar jam'iyyun guda biyu na ci gaba da tattaunawa kafin cikan wa'adin da hukumar zaɓe ta ɗeba musu na gabatar da sunayen 'yan takararsu a mako mai zuwa ita kuwa jaridar daily trust ta bayyana cewa shugaban kungiyar asu na ƙasa ya tsame hannun kungiyar ne daga wani shiri na tallafawa kungiyar na neman kuɗi da shugaban gidan rediyon birkita family radio ahmed isa ya kaddamar fahimci firin murya amurka daga najeriya agai da baban gidan Jibrin. Da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaici. Sojojin Rasha sun yi ruwan bama bamai a wata masana'antar sinadarai da ke mafakar ɗaruruwan sojoji da fararen hula a birnin Sibirodinex da ke gabashin ƙasar Ukraine jiya Lahadi. Amma gwamnan yankin Luhansk ya ce masana'antar tana ci gaba da kasancewa a ƙarƙashin ikon Ukraine. Gwamnan sharhi Haide ya bayyana lamarin da cewa ƙarya ce. 'yan awaren masu goyon bayan rasha suka yi cewa sojojin kiran 300 zuwa 400 sun makale a masana'antar azot tare da fararen hula da dama wata kungiyar masu ra'ayin siyasa ta 'yan majalisar dattawan amurka ashirin ta faɗa jiya lahadi cewa sun cimma matsaya kan tsauraran dokokin mallakar bindiga a amurka da ƙarfafa tsaron makarantu da kuma ba da ƙarin kuɗaɗen kula da lafiyar kwakwalwa biyo bayan harbe-harbe kan mai uwa da wabi guda uku da ya firgita amurkawa muna da yarjejeniya wace za ta ceci rayuka sanata chris murphy na jam'iyyar democrat daga jihar connecticut ya faɗa game da yarjejeniyar da 'yan democrat goma da kuma 'yan republican goma suka cimma kuma min yanki a gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo sun ce sojojin rwanda da makaman artillery sun taimaka wa hare-haren kungiyar 'yan tawayen m23 jiya lahadi inda suka zargi rwanda da neman mamaye garin bunagana da ke kan iyakar congo rikicin ya tilasta sama da mutane dubu ashirin da biyar tserewa daga yankin inda dabbai suka tsere zuwa makwabciyar ta uganda ji hukumar jin kai ta majalisar ɗinkin duniya ocha yan majalisa a kwamitin da ke binciken tarzoma ranar shida ga watan janairu a majalisar dokokin amurka capital a shekarar da ta gabata sun faɗa jiya lahadi cewa wasu ƙarin shaidu za su bayyana a zaman sauraron bahasi da za a yi nan gaba na cewa tsohon shugaban ƙasar donald trump ya sha kayi a yunkurinsa na neman tazarci amma duk da haka ya tayar da tarzoma ta hanyar shaidawa magoya bayan sa cewa an yi masa magudi na wani wa'adinsa na shekaru hudu. Masu raro, a nan muka ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma canza la'asar da misalin karfe hudu na yamma idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Za kuma yi zira shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata. ta adireshinmu na voahouse.com da ma shafinmu na facebook yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da na gabatarwa sai salaman abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau mr carol ni sarfi hashin gumel da na haɗa kuma gabatar nake cewa sai allah ya ƙara haɗa mu salamu alaikum